assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a tara ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu da da da hudu talatin shida, daidai da ashirin da shida ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin a shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shathari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin gaba na hudu muna ƙarƙashin tambaya ta takwas da ke cewa wane ne farko daga cikin malaman shi'a ya fara fatawa ko sakin hukunci da bayani akan alkur'ani wai akwai na kasu a cikin shi akwai abubuwan da wasu wai suka zazzare ko kuma akwai daɗi akwai ababen da wasu suka kakkara wanda asali da ba shi a cikin ƙur'ani ko kuma birkiɗa shi Ai gaba a baya a wane ne a wane ne cikin malaman shi'a wani takadari ne ya fara wannan shi ne tambayan aiko? malai ce ba wani bane sai hisham dan hakan to malam ya fara yi mana bayani dangane da shi an gano wannan da irin yaban da su malaman shi'an suke mashi to daga cikin abubuwan da mala yake bayyana mana sai kawo dalilin da ya sa suke wannan kiran karyar ya ce wasu sababu tara'ihi lalkawali bi na ƙasar ƙor'an wata harife annal alƙor'an hala min zikira in matihim wai me yasa suka zo suka ce alƙor'ani akwai kare-kare da rage-rage da kongobakon baya shine suna tuhuman me yasa alƙor'ani ya fara tun daga farko har ya a ƙarshe ba an baci imamansu ba kun fahimci wannan tun daga farko har ƙarshe ya tike babu ambatan imamansu a ciki me yasa faƙalu hina izin bi hadal firya wannan ya zaburar da su suka wannan ƙaryen da suka ƙaga suka danganta ma alkur'ani kenan kun fahimci wannan da hayaniyan ta mece ce ta siyasa ce ba me yasa ba namu wakilin a ciki cin da ba wakilin ma ciki to ko matsala ya faru an gani kuma da hayaniyan da yau ake zuwa da shi da sunan addini za ga irin waɗannan abubuwan na siyasa ne mutum yana son ya zama ko ya haifar da wani abu to wannan abun ba zai yi mashi ba ko a wani lokaci sai ya gurbata wani abu na addini shi yasa duk mutumin da bai tsaya ya san kasan nan kyakkyawan sani ba ko to zai sha mamakin 'yan kasan nan akwai waɗanda suke neman su samu daraja da girma ne a najeriyanci suke cewa barhaman nan allah ne na gaya muku yanzu kwanakin baya wani ya zo man da wani ɗan bidiyo a wayan shi wani shehi ne fa ya samu wata dogo kujera ya hayi wani yana tsayina mai kirari yana ci an kana son ka ga annabi muhammadu to gashi kan kasan nan ne fa kun gano shi da annabi muhammadu shi ku annabi muhammadu ai ba ƙure shi ne ba man dangi amma ka aji wani baki tikari wai wannan wai kana son ma ka ga Sheikh Ibrahim Inyas gashi in kana son ga shehu tijjani gashi in kana son ka ga zan Allah da kanshi ma Allah ne yanzu gashi da fa kyamarori da ana ɗauka duk jama'a ana ya zo na shi kuma yamma ya zo haka kamar irin dolan nan dan hajiya ya zo na yi wani hakan ca kuma ana ɗaukan shi ya da ana cewa shi ne kaza shi to yanzu aqidan su ne fa suke bayyana wanda da suna bayyana ta da larabci an kiyaye da yadda a gane bai san da Allah ya nufin zuwa duniya ya nema hanyar da zai zo ya rasa shine sai ya shigo rigan annabi muhammadu sai ya zo ya gama bayani wasu ka ido su suka kiyarta da ya tashi dawowa yana sai ya zo ya kara bayyana kanshi sai ya shigo rigan shehu tijjani ya shigo rigan shek ibrahim inyas kai da aka yake ta shige shige riguna ku gano wannan da kyau ku shi yasa suke ganin waɗannan mutanen gaba ɗaya fa ba fa su bane annabi muhammadu ba annabi muhammadu ba waye allah ne tijjani ba tijjani ba ne wane ne allah ne inyas ba al ba inyas ba ne wane ne kuma ita wannan aƙidan ku shi a suna da ita ɗari bisa ɗari ina sun ce sayyidina ala allah ne ya falan ma ra'aytul amra amra muna karan ajishtunari wa da auto kambara kiristoci na da wannan aƙidan shi ne ce ruhi mai tsarki ya bishi ne yanzu kiristocin da suke magana lokacin da suka ga irin turmutsutsu mutane da suke bin buhari haka wanda suka faɗi suka ce allah ne shi suka ce ba wanda zai zo mutane suna mashi haka wai mutum ba su taba gani ba ɗan adam ba su taba gani ba shi ne wani yake cewa ko ba komi ko buhari ya ci zaɓi bai komi ba to ya bayyana ma mutanen kudu yawan da ake cewa 'yan arewa suna da shi da gaske akwai yawan da gaske akwai amma da cewa suke me ai awakinmu ne da waye-waye sun kasa fahimtar matan jonathan ta riga ta faɗa ta ce su mata ɗaya suke aura mu mata nawa muke aura ya'ya biyu suke haihuwa mu ya'ya barkatai gano wannan shi ne mawaki ce to kin ga albarkacin ya'ya <laughs> gano wannan da ke ku tinin ya mure gano wannan to amma matsalar ya mure in di shekara zai haihu ku kai kuma sai shekara biyu za ka haihu ku to kai mai kanta eh kai mai kanta kai matan ka hudu ne a shekara biyu za su haifo hudu shi kuma di shekara nawa za ta haifa daya in ta kara ne ta biyu har yanzu kana gaban shi kuma su biyu za su yi hudu ku biyu za ku yi takwas in su uku suka yi sha biyu ko kun yi nawa <laughs> ba zai cin maka ba allah ba dauke sarki ya samu dace ya sa nabi ya ce ku aure ku yayyafa akwai hikimomi to wannan bannan ku suna faɗin saboda wata manufa ne kuma mutumin da ya sa son duniya a ran shi ya sa siyasa cikin addini ko ba abin da ba zai la'anta ba ba za ku fahimci wannan ba sai kun karanta hadisin mazi ibani kun gani hadisin mazi ibani ba abin da bai faɗi ba ku je ku ga irin ɓanna da taɓar gaza da wanda yasa san son zuciya harkan addini yake ma addini bai farga ba dan yana neman kuɗi ko ya neman mukami ko sarauta ko ya zama mai faɗa a ci zai ɓata addinin don ya cin manufan shi shi sai yana daga cikin littafin da na so mu karanta shi na sharh hadisi mazi ba mu gano ibn rajab yi shi mu karanta ku ji waɗannan hayanin da yake da suna addini ko wallah din neman abin duniya ke haifar da shi to amma ta'ifa mansura da annabi yake cewa ba za su gushe ba suna da nasara akan gaskiya to su fa za su fito su tinkaru wannan rashin gaskiyan ko an ki ko an so ne kana ko ba kan narke ku wajen kar a zage ka kar a bata ma suna kar yi kaza kar yi kaza Allah ya rubuta muku zunubi iri ɗaya ba ka riga fito duk gwagwarmayin da ma za a yi a kawai duk zagin da za a yi a kawai ko me za a yi ma a wallahi zai wuce Allah ya tsare mana imaninmu faƙalu hina izin bi hazil firya wa khassa bi anna hisham huwa awwal man takallama fil imama malai zo ka jigo shi wannan hisham din shine farkon wanda ya fara kirkiro musu mugwara kidan limaman nan a yan maɗinsu goma sha biyu shi ya fara ƙirƙiro ta ko zamanin sa ɗan saba al-yahudi ba fa wannan maganan kwata-kwata sai da hisham ɗan hakam ɗin nan ya zo ya ƙirƙiri imama kuma ya ƙirƙiri cewa ƙur'ani ba daidai yake ba da aka tambaye shi kai me dalilin cewa alkur'ani ba daidai yake ba sai ce to ba imamai a ciki kun gani sau da idan aka tabbatar da darajojin imamai to wane ne zai zama heliman na imamai ba shi ba ne duk wata daraja zai sai same ta ne ya samu kaza ya samu kaza don duniya yake kallo ba Allah yake kallo ba ba makoman shi yake kallo ba to duk mutumin da yake kallon haka ko da sai a ce ya tafi kasuwa ya kasa kaya amma in yazo cikin addini ko ka bar shi ko zai yi ma addini banna kuma ƙarshe kai Allah madaukin zargi sai ya tuhuma kai da kai shirin ba dai zaki kike gudu da zarce ba ai maka alahira ai Allah shi taimake mu to malai yake cewa shi yi shi'a malamin shi'a sun fada an hishamin dangane da shi wannan hisham din kun gane wannan suka ce fatakal kalam fil imama ya kwararo zantuttuka ya kai ya komo dangane da imamai wa hazzabal mazhab bin nazar kuma ya bi ta hanyar ilmul kalam ya gyara wannan mazabi nasu na al'imamiyya walahu min kutub kitabul imama ya rubuta littafai da yawa daga cikin littafan da ya rubuta akwai kitabul imama gano wannan da ku wannan bayani ka duba fiye rasat jizyin farko shafi na 175 alfannu thani minan makalatul khamisa min kitab fiye rasat min fi akhbar ulama wa asma ma sannafuhu min kutub li muhammad ko bin ishaq annadim wanda ya rasu hijira shekara 380 kaga ya fi shekara 1100 ko 2000 wani abu cewa batan nan fata daɗi ku dena ganin wai ah, to wai kaman wani zai bata wanda yake da ilimin da zai rubuta irin waɗannan littafan ya bata <laughs> eh balantana wani jahili wanda bai da ilimin komi su abin da ke damun mutane ku wa'azi wa'azi fa ba shi fike bayyana mutum malami ba ne na gado kusan wannan wa'azi magana ne fa yanzu wannan yaron in ya iya magana zai iya wa'azi ya yi ai wa'azi bai bayyana mutum malami ne abinda ke cikin wa'azin shi ke bayyana mutum malami ne yanzu duk malaman da ke hayaniya a duniya nan ba suna ta yi ba ya ka ware su albani su jafar da sauransu aka ce su malamai ne waɗancan duk ba magana suke yi ba ai wa'azi ko mutum ya karantar ko waye duk wannan bai nuna cewa mutum malami ne sau da surutu ne in ka iya ma za ka iya yi yanzu masu wa'azin tarmin nan me suke ba surutu ba ne amma wa'azi suke kuma ga mutane sun taru sun cika wajen mutum ne zai zo ya dana kaya, yana tallan magani me yake yi kuma har ya iya faɗin abin da ya gamsar da mata a cikin gida sa ta ako da kuɗinsu ana aika masu guba shi kenan zai ta karba hmm. wani abu in kaga ana yi ko sai ga kaman ka sa bulala ta aika gida gida kowane ta fito da hijabin ta mata bulala goma saboda irin waɗannan abubuwan na rasa gane me ke dama mata duk wanda ya zo ce ga magani wai ta sarauniyar cuta ce ba wanda ya gwada ta ba wanda ya gano cutan ga menene kawai cin da dai ta ji an ce maganin ciwon mara ta ce wallahi ko shekaran jiya kaga da kyar maran na ya zake je ka siyo yoma tana sha karshen ta takin ciwon mara ta sha to jama'a duk wacce ta iya shan dutse dan libya <laughs> wai shi dutse dan libya ne kamar kan wake an sashe na narkewa ne eh waya yake narkewa yake na ya yake yi shi a nan daga a yi ne appendix ke nuku haidin mai shan wannan ma ya a kawai don sai appendix ya kama shi ba wani dalilin da za ka zo kana shan wannan abu likita ne ya auna kai ce ka sha dutse dan libya to ni ko dutse dan ka'aba ne zan sha ba dan libya ba ni ma wakaci ni da hankali na <laughs> ina muku nasiha wallahi wadannan abun duk ba su gani ko kemis ko ga yace ban kaza sai inda ma ka san abin in baka san shi ba ku wallahi ka kauce ranan ne mata magana akan kamfanonin har hada magunguna sun fi kowa haifar da fitina bayan kasa don a sai magani Ku gano wannan saboda babu abin da ke samar da kuɗi nan da nan a duniya irin magani ya fi komi ka hada hadda su waɗannan kodin iblis da kwayoyin nan suna cikin kamfanonin hada magunguna next abin da ya fi komi samar da kuɗi da magunguna sai makamai to da waɗanda suke ma'aikatan hada makamai masu masana'antun da masu masana'antun hada magunguna waɗannan manya-manyan kamfanonin aina suke ba dai suke ba duk suke haɗa waɗannan yaƙe-yaƙen don sai ciniki samu kuɗi dole ku sai makaman da za ku iya riƙe faɗa dole ku siya sannan za a yi maku rauni kuma dole ku sai magani yan gudun hijira za su buƙaci magani in suka zo suka tada bala'i a ƙasa 'yan tawaye za su sai makamai gwamnati za su sai makamai sannan su ma za su zo da makamai na rabawa kuma in an gama rabawan sai kun biya kudin makaman abu na uku wanda yake kawo kudi bacin waɗannan abubuwan ne man fetur kuma shi ma yana haddasa waɗancan fitinan don a sace shi su rusa muku garuruwa kuma dole ku biya da man fetur don su ƙara gina muku wannan bayan ne wa mata wajen tafsiri a sanda da kafirai ke goranta wa musulmi cewa ƙasashensu sun ƙi zaman lafiya don me na ce to ku gaya masu ai su ne suke haddasa rashin zaman lafiyan don su sai da magani su sai da makamai kuma su saci man fetur suke yi in mutum bai da saiti da kan gado ba zai taba gano wannan bannan da suke yi da zimman cimma mugayen manufofinsu ba amma wanda yake da natsuwa da saiti kai tsaye zai gano me suke yi jama'ar annabu kuna gani to kuma a yau masu sai da maganin gargajiya sun fi kowa samun kuɗi na bulus wani fanyar zai ne zai kawai je yan katako ne kawai ya samu wani abin goge katakon kawai ya ɗauka ya kai inji a niƙa mashi ya biya shi ke nemo leda ko takarda da ya ƙwaƙwalla ya zo kawai sai ce a daga jan kanwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum